wannan yana magana akan kiyamul laili da yayi tsakanin shi da matarsa a gida da yaje masallaci yayi cikin jami'i wanda ya fulada ku gane sallan nafila a ɗaki hukuncinta daban ko kuma mu ce sallan nafila a cikin watan ramadan hukuncinta daban da wajen ramadan yanzu a wani wata da ba ramadan ba ka yi sallan nafila a cikin ɗakin ka shi ya fulada sama da ka je masallaci ka yi sallan nafila ko da masallacin masallacin annabi ne da ke madina ko da masallacin makka ne na ka'aba ka yi ta a cikin gida ya fi dan hadisin bukari da ce ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha quburan sannan kuma wani hadisin manzo Allah ce khairu salatil mar'i fi baitihi illa al maktuba wato ku sanya wani kaso na sallolinku a cikin ɗakunanku kar ku riƙe ɗakunanku kamar makabarta yadda ba a sallah a makabarta kuma ba ku yin sallar nafila a cikin ɗakunanku ma'ana ku raya ɗakunan ku da sallolin nafila to wannan ana magana a wajen ramadan amma a cikin ramadan kuma salatu tarawihi ka yi ta a masallaci ya fi lada sama da ka yi ta a gida kai da matarka kun akwai bambanci wanda ya kalli waɗancan hadisai da suke magana a kan umumin na fil buyut sai ya ɗauka cewa ya shafi hatta salatu tarawihi ko qiyamul layl cikin ramadan wanda salatu tarawihi cikin ramadan wata sunna ce mai zaman kanta a yi ta tare da liman a masallaci manzo Allah ya yi ta hasu uku a karo na hudu bai fito ba abin da ya sa bai fito ba kuma ya ce da mutane na ji tsoron kada in fito a wajabta muku kuma in an wajabta muku ba za ku iya ba sahabbansa sun zo sun rayar da wannan suna suna yi tare da mutane ko manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace man qama ma al-imam hatta sarafa kutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya tsaya tare da liman a masallaci bai tafi ya bar liman ba har sai da liman ya sallamar karshe to za a rubuta masa kamar ya kwana yana sallah to kaga wannan ita ce falalar ka yi salatu tarawih ko qiyamul layl a masallaci tare da liman ya tsara kai a gida kai kadai wannan kuma yana cewa